yi subscribe wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin a cikin YouTube. Domin samun shirye-shiryenmu akai-akai. Ziyarci Zinariya Hausa TV da ke kan YouTube. Sannan ka yi subscribe, ka danna ƙararrawa kilin Oh, yeah. sangami abin duka kai kaga wannan mahaukaciya sangami abin duka sangami ku da ke shi sangami abin duka sangami ku kamo no no no no kai na uwar ne na uwar ne ku kawo nan <laughs> abu kun ɗauka yin iska shegu masu kuɗi kai kai harka harka sangami abin duka sangami amman dan matan na ya tauka asara sangami abin duka sangami ku kamo shi sangami abin duka sangami ku jibge shi sangami sarkin barkwanci sangami ya iya shashanci sangami mai katin ciki sangami kakatin roma sangami baya ƙoshi ɗan kuzo. ku zo. Na mu kai kai kai tsaya da da wallahi sai ka ba mu kudin mu kai sai ka ba mu kudin mu wallahi sai ka ba mu kudin mu tsaya da Allah mu kudin ba kudin dan Allah dan ba mu wallahi sai ka ba mu na ba ku ma bi da cire ma wajen Allah duka za ka ba ka ba mu no no no no no no no سلنتاو لنتاو سلنتاو سلامي سلامي idan ka ce mun san gani ba kai laifi ba ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sabon a cikin youtube domin samun shirye-shiryenmu akai-akai ziyarci zinariya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin